بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وإلا لصدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا كل ما غرين بي إن أيها تسلم وإن إتشهديت اهل الجنة Allah ya sa mu cikin su ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to jama'a muna farin ciki da haduwan mu kuma abin da ya tara mu ita ce ilimin addini za a makawa Allah ta'ala ya tabbatar da mai zumunci da alaka mai kyau da ke tsakanin musulmai a yadda yake cewa innamal mu'minuna ikhwatun fasiru bai na raiku so da aka banufe ba haushe mutane ga su ne ya ruka daban daban ko mun haɗu a nan garin ibi duk ne ya domin Allah ita ce لتعارفوا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم بارو الله لبنو في بعوشا ويجتو الله شيء الى الله شتيك جوكو اللي يروك انا تجاري الله ومن اياته انا تعليت الى amma ba ita ce gaya ba ku bauta wa Allah balarabe ba yi da wani fifi shi a kan eh, wanda ba shi ba shi ne ba hajjiri domin duk wanda ba balarabe ba akan kira shi a hajjiri yan nigeria yan nisa yan ghana yan soko duk a hajjiri domin Allah ya fifita larabawa akan mutane da rai da yaren Kur'ani wannan daraja ne gare su Allah ta'ala ya tabbatar da wannan abin da muke son kawo mu yi haƙuri da juna kana ce ba nufin ne ke garin mu Allah ne ya hada mu Allah ya hada mu a cikin aljanna to wanda da lokaci ya riga ya ja bari mu shiga karatu wanda ke gabanmu. mu amma kafin haka muna nuna godiya zuwa ga Allah ta'ala wanda ya kawo mu cikin watan Qur'ani watan Al-Qur'an شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليكن إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر زي القرآن الكريم. شيك رمضان الله كان يشيك إبادا لمسيء أشدي لا لم تزير صاويا في إبادا لمسيء أو السنية دبوتا لن تضم ليلة القدر خير أمو تصير شك جزائر شك جزائر جزائر مضمنا a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tafsirin da ake kira aitar tafafi tafsiri ne mai kyau ya zo da usulubu mai sauki wurin fahimtar qur'ani ya ce shekaru a ga watanni dubu su ne shekara tamanin da uku da yankai sau da aka muna cikin watan mai albarka a wata sura allah ta ya ce إنا أنزلناه في ليلة مباركة إلا كنا منذرين جزء القرآن أما أن توكل القرآن شيء جزء واحدة جزء الله الباطل وبيت الإنسان لم نستوكل شيء الله في نفسه إنا أنزلناه في ليلة القدر لشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن amma akwai saukan ƙur'ani munazzama periodically lokaci lokaci wanda cikin shekara nawa shekara ishirin da uku annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi rayuwa cikin shekara wurin da'awa ya kira mutane tun da ya ballaga ya kai shekara arba'in aka saukan masa da ikwa bisu rabbi kallari halak ya zama annabi aka sake saukan masa da ya ayyuan mudafi kun fa'anzar ya zama manzo shi shekara goma sha uku a makka yana kira zuwa ga Allah musamman zabiru ya sa gaba aka wajenta matsabban launi biyar a cikin makka sai Allah ta ya umarce shi da yin hijira zuwa ina zuwa madina Allah ta ya umarce shi da yin hijira zuwa madina aka wajarta masa azumin ramadan aina a madina an wajarta salloli biyar aina a makka illa na da shekara ta biyu a cikin watan shaban a ranar litinin aka wajarta masa ne azumin ramadan da kwanin allah ta'ala wannan shahida min kun shara kwanin hamdu duk wanda ya alamshi watan ramadan da lafiya yana nan a zaune a garinsa ba masa biyu ba sani ya tsubu wajibi ne ya yi azumi a ranar litini a watan shaban ta sauka masa da wayi a kan wajen wajabtar azumin ramadana ranar litini rana ce mai albarka da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin azumin litini an tambaye shi me yasa kake azumin litini yace fiye wa litini a ranar nan aka haife ni wasu ya ɗauki alayya a ranar litinin ne aka saukan maka waye aka farko waye ya zo masa ranar litinin ita ce ika a ran ya gama na ku jibril da fikafikai dari shida a kan turar da halitta ya sake ganin shi ta biyu lokacin da yi tafiya isra'u da miraj shi ne sallar ta na yake wala falla ahu lazzatan kofa gani na tafiyu a kan halittar sahari saura yakan gan shi wani lokaci a fefan da adam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira zuwa ga madina ya bar makka ranar litinin ya shiga madina ranar litinin Allah ya karbaranta ranar litinin rana ce mai alfarma ta jama'a mun shafa ana da sauka iri biyu na farko jullatan wahiya a dunkule zuwa baitul izza daga baitul izza ne ake kawo aya kura cikin shekaru nawa ishirin da uku mun hada ishirin da uku da arba'in ya kama nawa 60 da uku ya yi rayuwa shekaru da uku abubakar shi ma rayuwarsa cikin 60 da uku umar haka sai da abubakar ya yi halifan shi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam shekara biyu da wata uku da kwana goma shi sai da umar ya yi cikin shekara goma da wata shida سيدنا عثمان يا حليفة تشكين شكرا دون شعبي سيدنا علي يا تشكين شكرا بيا رأيوان خشيمة ستين دوك يا ماذا سيدنا عثمان أما أبو بكر عمر علي عائشة دوك ستين دوك kuma wannan alƙawarin Allah ne الله sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin hadisin ingantacce hadisin da shi wanda ya ce ya inganta يجي أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم ما يجوز ذلك rayuwar al'umma ta yawancin su za su yi rayuwa tsakanin shekarar 60 zuwa 70 kadan ne daga cikin su za su wuce wannan shekara ta yi shi shi ne duk wanda Allah ya ba rayuwa ya samu yin shekarar cikin a duniya to an yanke masa hanzari a yi da wani uzuri da zai gabata domin duk bakin ciki da zaɗin rayuwa duk ya riga ya zarce saboda da mu yi kokari ta ko da mu shekaru mu gyara halaye musamman matafa ku ne ke rayar addinin Allah ku yi amfani da karfin ku yadda Allah yake yi ku yi amfani da dukiyoyin ku akan taimaka wannan ne. annabawan Allah da dama matasa ne suka taimaka masa shi ne ta Allah ta mai ba mu labari akan ashabul ka yace innahum fityatun amanu na rabbihim wa guda. huda su matasa ne sai imani da ubangiji su Allah ya kara musu shirya. a ƙarƙashin wannan aya alhafiz ibn kafir a tafsirin da cewa yawancin annabawan Allah Yawancinsu matasa da jirin yawancinsu su da cizai kaɗan ne za ka samu waɗanda suke imani da su sau da aka tara ku iyaye cewa ba sa yi da ku kuma ku da baya yawancin alada ta zo ne ta zama waɗi wasu ba sa iya shirawa ko da wasu sun fahimci gaskiya ta ya ku ji ku da mai kira mutane wannan alada shi abu talib babban annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi waka a kan ne a kan babu wani addini a bayan kasa kamar addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ya ce laulan malamatu wal masabbatu la afatu inda ba dan zagin da za a yi man ba da na shi amma ina tsoron zagi Sau da haka wasu iyaye suna tare da mu suna kaunar rayuwar mu amma ana duba mai Allah ya kara mu imani da haka shi ne yasa ba yin ke hukunta kan musu cewa shi kafiri ne ko ne abu wani yana son ka amma akwai abubuwa da ke damu akwai abubuwa da yake dubawa yawanci mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam na kasa da shi sai na abubakar annabi ya girme shi shekara biyu sai da umar annabi ya girme shi usman ali yawanci mai na Ka kadan da cikin waɗanda suka girme shi suka bi shi kamar shi bakkal sa'afa har san Allah ya yi masa nema ya zo ya musulunta a baya bakkal sa'afa Allah ya kara mana imani Allah ya sanya cikin masu kaunan biyayya ga malamai waɗanda suke kira zuwa tafarkin manzanni domin Allah ya aika manzanni zuwa gare mu dan mu yi ne biyayya Sun gane ku kada mu kasance waɗanda cikin sifofin wasu mutane da Allah yake cewa ta a ittahazu ahbarahum wa rubanahum arbaban min ba. malamai suka rike suka bar koyarwar manzanni kuskure ne Allah ya sa mu dace za mu shiga karatunmu عند الله سوى يسألونك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحد وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون يسأل لك عن الأهلة ya kai manzo sallallahu alaihi sallam sahabanka suna yi maka tambaya ko za su zo su yi maka tambaya anil ahilla akan jirajiran wata hilal ahilla ita ce kan jamu kun gane ko jinjirin wata shi ne hilal wanda turawa suke kira tuke jamu shi ne jirajiran wata ahilla za su tambaye ka game da amfani waɗannan jirajiran wata to ba su labari a kan alayen da jiragen wata ke kai Kashe masu masu kulhiya mawafi ne nasi wal hajji waɗanda jiragen wata alama ce na nuna lokutan da mutane lokutan ibadunsu kamar lokacin azumi kamar lokacin hajji mu'amalan da muke yi da juna shi ba shi ce zuwa wata ta zama. za a yi aikin haji wata kaza an mu fara aikin haji daga wani wata shawar zuwa zulhijja wata ramadan sanadiyyar jirajiran wata ne muke gane waɗannan lokuta an haife shi wata gaba. ya rasu wata gaba. duk yana cikin amfani mai jiragiran wata ka ba su labari A kan amfanin waɗannan Allah ta ya kara ci gaba da cewa ولن البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها كل البر من التقوى جماعة كافية إذا akwai wani من da ya zauna da wanda ake kira dangungu a kaduna dangungu shi ne shugaban a turiyawa cewa ba ruwansu da aiki da ƙur'ani sun ce sun wadatu da mai da ƙur'ani ba da aiki da hadisai hadisai a wurin su kala ta su maganin ta su a hanzalin ba mu wani babban malamin a saudiya wanda ake kira shi salihu al-fawzan ya ce duk wanda ya ce fararun ta hadisi ta ce shi da bai shi Kur'ani ba domin Kur'ani ne ya ce mu yi aiki da mai da hadisi domin Allah ta lai ce wa ma ta kuma rasulu ku zuzu wa ma ado ban fantahu abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo maku da shi na magana na aiki yi ko da shi annabi ya zo duniya ne ya tafirma annabi ya yi magana maganganu ta shi ne wayi dole hadisi yi ne inda qur'ani wayi inda qur'ani ya kasance wayi dan gungu ya zauna da malamin suna yana cewa ba ruwan sa ne qur'ani kuma yin hadisi kuma ya jawo su ayoyi da yake kafa dalili a kai sai malamin ne ya tambaye shi cewa ka ji aikin hajji ba wa ya gaya maka ina aya cikin Qur'ani da ke nuna lokacin zuwa aikin hajji jama'a akwai babu cewa a watan shawwal ake fara yin niyyar aikin hajji babu mun ce watan shawwal zulqa'da zulhijja cikin waɗannan guda uku amma aka yi shi ba ya rasa ansa ina zai samu ansa don Allah ta ne ce ya saukar Qur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tubayyana na fi ma yuzra ilayhi dan sanin da yawa, mutane da yare. Bayana mai shi da bitai saboda haka duk wanda ke da wannan gurbin fahimta su ne ake kira Qur'ani Ibn Usman ya ce shaytani ne wadannan ba Qur'ani ne saboda haka mu kula har lokacin an ji ba mai azari ba tsere ne yana jiran wata shi don gudun na ku eh, na asali suna ku a wannan da ba domin wannan kwanan da ne bai ne ba bayan da kwanciyar duni ne wannan bayan hamadi ta wannan wata shi ne ake kiransa asali suna mai makalura shi ne ya zauna da shi yana da tsirki Allah kiyaye mu da gurgurun kanisa. الله تعالى يقول وليس البر بأن تعطوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وليس البر ده الخير ده بأن تعطوا البيوت من ظهورها وشيكا جدا جنسو سبعين قوتو لو كشن ظاهرية ليتوكي idan sun yi ihrami sun yi yin aikin haji ko umra sukan shiga gidajen su ta kofofin baya ta baya Allah ta ne shi ah, a aljira da shi a kai walai zai da an sa da biyu tare da mai ba alkhairi ba ga addini ba ku zo ga gidajen ku ta baya ku bar kofan gaban gida ولكن البر من اتقى ومن كان الى كتا ايك تعتا da sannan za ku samu da Allah kun gan rubuwan da isa ko waɗanda suka ke cewa kawo ولكن البر من اتقى amma albir abin alkhairi shi mai taka wanda ya kiyaye dokokin Allah ya nisance sabon Allah wannan shi ne ya aikata alkhairi sau da aka kira mu ce kirkiro ya abu da fahimtar kan shi yana ganin alkhairi ne Wasu tsinka a abuwa su zo da gidajenku ta kofofin su. In ji akwai kofa gida, a ta kofar gida, yana bi baya. Wasu Allah la'allakum tuflihun. Ku ji tsoron Allah don ku kasance masu rabauta a tsarin kiyama. Ya ake nufi da takwa? a zuciya take annabi sallallahu alaihi wasallam yace at-taqwa amana amma shek al-usayn ya yi bayani yace abin da annabi ke nufi in mun koma shari'i al-arba'un an-nawawiyya yace abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke nufi da at-taqwa amana kada wani wasu a ce ji tsoro Allah tsoro Allah zuciya take a mai imani akan gan imani al-imanu qawlun واعتقال وعمل guda uku ne za fada za kudurta za aikata ya zigo ikwa wa yin kusurin mafiya in ma yana taruwa da ayyuka na gari kuma yana raguwa da mummunan aiki Allah kiyaye so da ka kira musulmi ana yi maka nasiya ka ce to Allah ne yake Allah ne da zai wuta Allah ne wuta Yana da sai ne ce mana a takwa a huna abin da ke nuna cewa mutum yana da tsoron Allah daga zuciya ne. Mutum ya kasance in aiki na gari ya tsada maganganu na gari duk daga ya yake tashi daga zuciya. Mummunan aiki shi ma daga ina daga zuciya. Sau da aka kada mutum ya ce tsoron Allah zuciya yake kuma ana yi masa wazo wannan kuskure. Wa qatilu fi sabilillah وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين أما قال شوى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم قوموا صلين ku yaƙa waɗanda suke yaƙen ku fi sabilillah ta farke Allah ku yaƙi don ku ɗaukaka addinin Allah ku yaƙe kafirai waɗanda da suke yaƙe ku wala ta sadu amma kada ku tsokanin su inna Allah la yuhibbul mutadin Allah baya so masu tsokan. saboda ka tarbiyya ce Allah ta na ba mu ahli sunna kullum ba san su da kike ba yadda cewa bari ya fada a wani lissafin sa ahli sunna an san su da me zaman lafiya domin ahli sunna su ne wadanda suke kan tafarki a zai yau alaihi su da sahabarsa kuma rigingimu da dama kafirai ne su ne suke tsokarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabarsa saboda ka irin rigingimu da ake ciki a can mai dogori wanda ba ta ban in hada sallah ba a kashe yawa musulmai wanda ba dini ba wanda ba dini ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a kan sifan sawarija yace yaqtuluna ala al-islam wa yad'una ala al-awsan su kun ga kun ga jama'a da sunan addini suna yakin yakuwan musulmai ku bar kafirai ya ce waɗanda su da hawa da dawa sassan su ke nan a cikin ga kashe sukan kashe musulmai su barka kafirai me ya sa musu je zai tafiya ba bayansa alabra sai dai adamawa yobe barno kano gombe ba zama musulmi ke nan ba Ko da haka mu fahimci addini addini nan na kiyaye jinin musulmai ko da kafiri ne ba sai da sharafi ba amma kamar kristoci ne gora yanzu aka kawai mu ce tashi ya yake su akwai alkawarin zaman lafiya domin kasa ta ne baki daya da kai sa a sai dai in kun da hankali kuka kashe yawanku to lokacin kuke da dama

مقتحمتا المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين أنا تعالينا جيران واقتلوهم حيث تقتلوهم ku kashe kafirai haitu ta fituhu haitu da tuhu a duk wurin da kuka same kuka same su wa aqrijuhum min haythu akhrajukum kuma ku fitar da su a wurin da suka fitar da ku shine garin maka kafirai su ne suka kowa a nan sallallahu alaihi wasallam da babansa. Allah ta'ala ya ba mu labara ta haka ko للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصالحون مهاجرين الله تعالى يقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم فلكا وجد لك قولا لكي لا aka hana su dukiyoyinsu kuma suka yi abu saboda neman yadda Allah amma da yin shiya suka shi su ne yi annabi ko sahabban na Allah ya ce yadda na kullum yin Allah ya wana. sun bar garin Makka an bar iyalansu da dukiyoyinsu saboda neman arzikin duniya ورضوانا ليجزن الله ya جنة الله تعالى يقول والفتنة أشد من القتل Jama'a akwai magana mai kyau. wanda ya kamata mu tunatar da juna ne a ƙarƙashin wannan kalma lal fitnatu ashaddu min al qalb ita fitina ya fi tsananin sama da ne kisa fitina ya ce muke da fitina wannan آه، شركوا لين شركوا أشد من الفكر يا في كتابوني ولا تكاتمهم عند المسجد الحرام أما كذا كشي كاتري عند المسجد الحرام أما صلاة hatta yi ta tilo kofi sai sun kafin kun ku a hurumin baka fa'in kwatalokun idan kafirai sun yage ku a wannan wuri mai albarka faktuluhum kuma ku yage su ka zalika jaza'ul kafirin wannan shine Allah ta'ala ya hana musulmai su yi ne su yi yaƙi a birnin makka yadda abisai suka nuna amma kafin mu zo da bayani wanda ya kamata mu kiyaye domin mutane mai dubure na ji shugabansu kwanan nan bayanin sana cikin wayana ina cewa lokacin da aka yi bombe ranar da ke yi a mafi na maiduguri da yamman na ran ya fito yana cewa su ne suka yi wannan barna aka kashe mutane shida lokacin da ake sallah asuba ina fata sun ku sun ji ko kwanaki baya har ko fito da yaran su da ya fito shugaban su kun ga sai shugaban su ko bai ba da umarni a halin yanzu Allah shi da shi ya raba al'umma musulmi da shirinsu ya ce su ne suka aikata wannan al'amari kuma wasu za su ce suna talla ya ce tsalla da demokrasi me yake cewa kuna cikin hukumar demokrasi saboda aka tallan ku ba amfani ya kasa da ne da wannan aya wal fitnatu ashadu min al-qatl bi ma'ana a kashe ku ya fi a barka da ne demokrasi sanadiyyar kashe-kashe suke, ba su dauke na rayuka al'ummar musulmi komai ba suna ga yawan da su. gara a kashe ku wannan ita ce mummunan fasara zan karanta muku fassaran da ibnu jariba al-tabari yayi a kan wannan aya wanda ake yi masa saki da imam al-mufassiri ko shaykh al-mufassiri shi gaba ne na masu tafsirin qur'ani wannan ba fasara mai kyau ba game da wannan aya amma kafin wannan ayar da muka karanta a baya a yayin da Allah ke cewa inna Allah la yuhibbul muqtadin Allah baya so masu wuce gona menene wucin gona a yayin yaki shine akwai abubuwan da aka ana su musulmai na yaki da kafai daga cikin akwai musla sun an kashe kafiri a yanke kanta, hancinsa kunninsa hancinsa, waɗannan haramu ne inda an kashe a bashi ba a so mutuna annabiya ana yin haka sannan akwai albulu sashen amincin da ni ta rabawa shi ma abu hana ne sannan wa kafin nisa wasu biya ne ba a sa kashe mata a yayin yaki matan kafirai ba a fishe su yaransu ba a fishe su wa shiriyu haka kuma tsofaffi maza da mata na kafirai annabi ya a su domin duk waɗannan ba su da karfin yaki ba su da abin fadawa cikin al'umma raunannu ne sannan a rukbana masu bautar Allah cikin kafirai waɗanda suka rike wani wuri kawai suna ta ibada shi a rukuba shi mai kubba ittahadu ahbarahu wa rubbanahu harbaban ahbar malamai rubba masu bautar Allah annabi shi abar su hadisi ya zo akan haka amma malamai suka ce to dalili akwai abincin ingantacce a sayi buhari da muslim kuma an ce sayi buhari da muslim bayan buhari babu wani littafin ingantacce kamar sahihul buhari da sahihul muslim hadisin abdullahi dan umar radiyallahu anhu ابن عمر يا وجدت امرأة في بعض مزاد النبي صلى الله عليه وسلم مقصودا نادوا وتا نادوا وتا مشي a wani yaƙi da muka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kashe ta fa an kara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam katlan nisa'i wa subyan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hare mu kashe mata da yara so amma irin yakin da ake yi da kullum jihadi ba yara da mata ake kashewa ba Koda da kafirai ake yaki haramu ne, a kashewa mata da yara haramu ne. Jama'a sun da ya a kan maganar Ibn Jarira Kwamari a yayin da yake fassara wal fitnatu a shaddu yana faru. Wal fitnatu malaman tafsir suka ce ma'anar wal fitnatu ne a shirku ba. A shaddu yana faru. A mutum. ya yi tarayya da Allah ya fi muni sama da kisa. Ibn sun Sabar ya ce, fassara wannan aya ita ce, ارتدام المؤمن إلى الوطن a عليه من القتل. Azan zama musulmi ya musulunta, sai kafirai suka fuskanci shi cewa ya bar musulunci ya koma zuwa ga bautan gumaka. Ya ce, koma wanda zai yi rigdan da zai iya bar mutunci a shirga wani da fasil ya fi muni jika a kashe shi ya ce wanda ya kashe fasar haya ba yadda waɗanda mutane suka dauke fasar haya domin wannan fahimtar su na karanta wani tsari ba a cikin suke nafa so kashe-kashen da suke yi wannan yana cikin shi wanda suka rike ba da ba domin malaman ga musulmi a ce ka zar musulunci ka koma kafirinci Allah ta ya ce kada ka koma kafirinci gara a kashe ka a kan me a kan musulunci nan wannan ita ce fasaran a kama ka ɗauka mummunan fasara domin malamai da dama sun karkata fasarorin Allah ga abin da Allah ke nufi ga Abinda suke fassarawa kuma ana yi ishara suratu ali imran yace fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fa yattabi'una ma tashaba a hubbiha ko fitna wa ibtigha ta'wil wadanda suke da shawan fitina da hanyoyi marasa kyau cikin adini, cikin malamai sai su fassara Qur'ani da abinda suka gada ta yadda zai dace da son zuciya Allah ya kiyaye mu Idan kafirai sun hannu daga yakinku, su kuma ubarsu, fa inna Allah a rasuru domin Allah ta'ala mai zafara ne mai hinkai ne. أن إذا اصطبروا يدركهم نعم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن اتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين Allah ta laishe wa kafirun ku yake su hatta la takuna fitnatun dan kara samu wata fitina a bayan kasa fitina na ita ce ne shirku ku yake kafirai har su bar ne شرك لكافرش ويكون الدين لله الدين يكسر شينا ألا باكي دومين قالوا ألا بعدين كافرش إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتدي غير الإسلام دينا فلا يقبل به وهو في الآخرة من الغافلين صدق الدين مسلم شيخ دين الله sai tarawo wani abuwa na inda a labari inda ya kunin sarshe kafirci su kwana abuwa na inda a babu ne abuwa wuce gona sai a kan abalamai sau da aka inda sun anu daga kafirci ku bar su yi rayuwa ne shi su jama'a akwai asarar na wani sahabi a kan wannan al'amari imam buhari ya zo da asa asa shi ne magana ko aiki na sahabai shi ne ake kira asa amma an ce habar hadis hadis magana ko aiki ko isra ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam habar yakan ɗauka magana da aiki na annabi da na sahabai da na tabi'ai kun gane amma an ce asar magana na sahabai ko ayyukansu ko na tabi'ai to ibn umar radiyallahu anhuma yace hakan da yazo yace asahu rajulani fi fitnati ibn zubair akwai mutane biyu da suka zo wurin abdullahi ibn zubair abdullahi bin umar lokacin da aka samu fitina na abdullahi bin zubair domin kashe shi aka yi abdullahi bin zubair sai waɗannan mutane biyu suka ce masa inna nasa bayyahu وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبلوك عن ذلك دا mutane suna cikin wata matsala kuma da ka dan کئی صحابہ قلبی نے نیتا وقتی تاکی و ریا کی لاکھے ہوا سسیلہ نیتا جی زمید عبداللہ ابن زبر ومن قرآنی ولینا بجشی المبشرون بجنہ ولینا کئی اشارا لعجنہ كلها تكلم المبشرون كره شيء المبشرين المبشرون كاسم المفقود ولا اللي اعطى الله بشاره المبشر مبشر ismu sa'i ba na da zai fito ba annabi ya ba mutane goma bishara lokaci daya daga san abubakar umar usman ibnu aufi zubairu da saura kun gane ku abdullahi ibn zubair ba cikin su zubairu ne kun gane ku to akwai wani tafi na Dr. Mustapha Murad malami ne daga Misra ya rubuta littafi da sunan As-Salatu da Mubashirin Aljanna mutane talatin da aka yi wa bishara da gidan aljanna tun nan duniya ya zo da sunayen kurasi daya amma muna da maganar goma sun lokaci ɗaya na na da ya za su amma akwai su na na aisha tana da bishara aljanna حفصة سنة لرسالة الجنة خديجة سنة لرسالة الجنة هي رمسي يتارى دون يكون دليلين أكمل مما أنا المساولة الجنة sai abdullahi bin umar ya ce yamna'uni an Allah hada magana haƙi abin ya hada ni fita lokacin fitina Allah ta'ala ya haramta jinin ɗan wana sai suka baka ji kudin Allah ta'ala yadda yake cewa wa qatiluhu hatta la takuna fitna ku yake ku har kana samu ta fitna bayan kafa sai ibnu umar ya ce qatalna hatta lam takun fitna mun yi yaki har babu wata fitina ko shirka bayan kafa wa kana dinillah addini ya kasance na Allah kare wa antu ala kullin nan turiduna an tukatilu hatta ta kuɗa fitna yakin da kuke so ku yaki ne na tayar da fitina wa hatta ya kuna jini da illa har addini ya kasance na wani Allah jama'a kun fahimci wannan magana a cikin musulmi suna cikin fitina wani ya kira ka wannan wallahi ba jihadi ba fitina tsakanin musulmai ta ji hari fasari ne fasari wanda yana so ya gayyace shi nan sai na umar zai yi musharaka cikin fitina na abdullahi bin zubair yana jawo hankalinsa kuma yana kafa masa haya dalili da haya cewa allah yake a yakin su ta musulmai da musulmai ne ba sau da ka kai hankali wanda zai ja maka aya ya kafa maka dalili da wannan aya ta dube shi ta dube fassara aya wani fassara wannan aya da irin wannan fahimta bayani na karshe a cikin karatunmu annabi sallallahu alaihi wasallam aya ta nuna cewa an haramta yin ne yaki a hurumin makka sai dai in kafirai sun yaƙi musulmi lokacin ne su ma za su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya fita ya yi fatu maka an kashe wasu da cikin mutane makarar nan har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man azraka babahu qawwa amil duk wanda ya kulle kofar gidansa ya kasance a mai tace ومن دخل المسجد فهو عامل duk wanda ya shiga masallacin kaba ya kasance a mai tace ومن دخل دار أبي سفيان فهو عامل duk wanda ya shiga gidan abu su sufyan shi ma a littace ne a wata ruwa ya ce wa man alka ila kowa ali duk wanda ya ajiye makaminsa shi ma a littace Me da ake so a nuna mamu wasu malamai sun ce sun annabi ya yi ranar ranar fasu maka kuma waɗanda suka ɗauka cewa ce ne aka yi a wannan rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani cewa wallan ya illa illa sa'ata min ni ma wanda aka halatta wa yaki. to ni ma wani lokaci ne cikin rana bayan wannan lokaci haramu ne a yi yaki. a dakin Allah a hurumin baka haramu ne shi ne sa akwai lokacin fitinan shahaiman waɗanda suka tashi da dindigogi suka kashe alagai da dama a dakin Allah. Hukumar Saudiya malamai sun ba da fatawa wannan lokaci cewa kira tura sojoji da makamai zuwa ga waɗanda mutane. ne an haramta yaƙi a wurin maka. Wadanda mutane sun fito da suna cewa su ne musulmai. Sauran al'umma kafirai ne. domin ya fi zan mutu ya dauka makari a kan ɗanwansa musulmi sau bai yadda da mutunci shi ba kuma in sai ya kafirta mutu abin da ke biyo ba shi ne halatta jininsa shi ne sauri ma da mai rubuta lissafi shi ila takfiri ila takfiri daga kafirtawa sai zuwa bombe ne sun gan mutu yana suicide bombing ya sa bom a jikinsa ya shiga cikin al'umma da ya riga ya kasa zaune na mutane kuma yana ganin kashe su jihari jama'a jihari ne ko fasari fasari wanda ba jihari ba domin mutum ya yi kuskure ya kashe wani da mashin ɗin shi ko mota idan lawari ya na jiya. talatin da wani abu ba bisa kuskure ba bisa kuskure ka kashe wani da mashin nata miliyan talatin da wani abu amma waɗannan sun dauki rayukan al'umma kamar rayukan tafi ko Allah kiyaye Allah abuta su da yin su ba kuma jama'a yawaita addu'a domin na ji a rediyo kwanan nan an ce an kama fiye da goma a nan ne da kai waɗanda suke da wannan akida fiye da goma na ƙarshen da na sake ji kafin ta wannan na ji a yankan gida an ce an kama mutane biyu a mafalaka gama a hanyar ce gida kwanan nan sau da ka yi sakakunta da duk wadanda za mu hulta da su wallahi a duk da an kama wasu da ruwa suke yi a cikin gari ba a cikin da na sun yi ta amma ka gan su zaman waɗanda wasu san komai ba alhali akwai ababen kashe-kashe tare da aka kama su kwanan nan sai da aka yi takafin su wanda suke da wani ake rufe su ba ba addini ba rusa zuwa musulmi a mai da mu koyan baya mu zama gayin kafirai don san su kenan ana to a rauya na musulmi mu zama bayi ana kiyaye mu Allah raba mu da kowace mummunar akida ana yi abubuwa mu da akidu masu kyau wannan shi ne gurgudun karatunmu na yau gurgudun abin da muka fada Allah ya sanya barka ciki Allah ya gafarta mana kurakuran سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب ne.